أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا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 godiya marar iyaka ta tabbata daga Allah maɗaukaki da ya haɗa mu a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar Zugawa a wannan marece na lahadi 16 ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 17 ga watan hudu <clears throat> wato watan da ake cewa april a shekara ta 2022 na lissafin miladiyya ba tare da ɓata lokaci ba mu je inda muka tsaya a jiya cikin sharhin da muke karanta wani malam ah, abdurrahman bin nasir sa'idi a fassara waɗannan ayoyi da muka ji ba sai na karatun su ba bayan ya bayyana mana sakamako da yake samun wanda ya kyautata ko kuma ya lissafa mana haƙoƙin waɗanda ya waje ba a kula da haƙƙinsu kuma a cikin sharhin ya bayyana abin da zai samu mutum na alheri to kuma sai bayyana mana waɗanda ba hakan ba wato kishiyar haka waɗanda suke hana waɗannan haƙoƙi ta hanyar girman kai da alfahari to zai faɗi su kuma sakamakonsu to sai ce a ina ne wa mallam ya ƙumbi dalika ko yawa wanda ku bai yi wannan abu da aka ambata ba wato wanda bai biya waɗannan haƙoƙi ba bai kula da haƙƙin iyaye ba bai kula da haƙƙin dangi na kusa ba bai kula da haƙƙin maƙota ba haƙƙin marayu haƙƙin abokan zama da sauransu da duk da aka ambata wabin sabili da abin da aka mallaka daga cikin kuma fassarar da malam ya mana mai faɗi abin da aka mallaka ɗinnan ba iya ɗan adam ba har da dabbobi da wajibcin a kyautata musu a kula da su kuma a tausaya musu to wanda bai tsayu da wannan ba fa innahu abdun mu'ridun an rabbih shi bawa ne wanda ya bijire wa ubangijinsa domin ubangiji ya yi umarni idan mutum ya bi ai kaga bijirarre ne shine mu'ridun an rabbih ghairu munqabil li awamirihi ba mai jawuwa bane zuwa ga umarnin Allah yayi girman kai ya kangare wala mutawabi'un lil khalqi kuma sannan shi ba mai tawabu'u bane ga halitta domin tawabu'u ma'anarsa shine kaskantar da kai da rashin girman kai ba tare da wulakanta kai ba kada ka wulakanta kanka wannan ba tawabu'u bane ka tsare mutuncinka kar a wulakanta ka kar ka jefa kanka inda za a wulakanta ka amma duk abin da zai nuna girman kai to ka barranta da shi ka siffantu da halaye na kwarai wajen girmama duk wanda ya cancanci a girmama shi amma karka dau wulakanci a ɗaukar wulakanci shi kuma ba karantarwa ba ce ta daidai yau ko ka nemi haƙƙinka ko kuma dai dama ka kame kanka karka jefa kanka inda za a wulakanta ka to idan mutum ya zama haka yake to ya zama ba shi da tawabu'u lil khalqi kun ga kenan bai ba da haƙƙi ba kuma sannan ya girman kai bal huwa mutakabbirun ala ibadillah ya zama mai girman kai bisa bayin Allah mu'jabun bi nafsihi ko mu'jibun bi nafsihi mutum ne wanda yake yana burge kansa wato kansa yana burge shi yana jiji da kai kenan mutum mai jiji da kai sannan ya ce fakhurun bi qawlihi kuma sannan mutum ne mai alfahari domin da yake cewa inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan bi af'alihi domin mutumin da yake wani abu kuyala da girman kai ko tafiya ta jiji da kai yana wata dagawa ana girgiza kai ana kada wando ana kada riga ana daga hanci sama ana nuna isa wani shine khuyala yawa fakhur kuma yakunu bil qawl shi kuma iftikhari yin alfahari yana kasance da baki mutum ya neman ko yana yi wa kansa ai ba mu muka yi kaza ba ai ba dan mu ba da ba a samu kaza ba ina ce nan aka yi kaza ba sai da muka sa baki ba to duk waɗannan abubuwa su ne babin alfahari to wani duk aikin haramun ne sun saba wa ɗabi'u na ƙwarai na mumini to shine sai ce wani hada ƙala shi yasa Allah maɗauke shi inna Allah la yuhibbu man kana muktalan fakura muhtalan ina ce ai mu'jaban bi nafsihi mutumin da yake jiji da kansa mutakabbiran ala al-khalqi ne kuma girman kai akan halitta mun san kuma bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana dama na ma'anar girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane duk mutumin da za a gaya masa gaskiya ya ki karba ko dan ta'assubanci ko dan kada a nuna cewa ya faɗi sai ki karɓar gaskiya to wannan mutakabbiri ne ko kuma ya zama cewa mai wulakanta mutane Allah tsare mu a sannan yace fakuran ay yufni ala nafsihi wa yamdahuha yana yabawa kanka ala wajhi al-fakhr wal batn ta fuska ta jiji da kai da alfahari eh, da fankama da fariya duk waɗannan da kalmomi ne da suke ba da ma'ana ɗaya ala ibadullahi yana nuna girman kai akan bayan Allah albatsuri nan girman kai akan bayan Allah fa ha'ula'i ma bihim min al-ikhtiyali wal su waɗannan siffantuwar da suka yi da wannan hali da yake tare da su na jiji da kai da girman kai da alfahari yamna'uhum min al-qiyam bil huquqi to wannan abun shike hana su su ba da haƙoƙi in an ce ya taimaka zai ce ba zai taimaka ba ya bar iyayensa cikin ƙasƙanci baya ɗinka musu kaya da ya kamata su fita da mutunci baya ci da su baya shayar da su kuma Allah ya hore masa amma ba zai yi ba to wannan kun ga menene shi marowaci ne ga girman kai to wannan halin girman kan shi ne ya hana shi ya ɗauki nauyin waɗannan haƙoƙi ba ya taimakawa marayu ba ya taimakawa makwabta ba ya taimakawa duk wanda yake buƙatar taimako to su ne Allah maɗauki yake siffantawa sai ce wani hada hun bi ƙaunihi shi sa ya siffanta ya wato zarge su da faɗin sa dai ce allazina yabkhalun waɗanda suke yin wato ah, rowa marowata hmm, wannan kalma ta ko jumlar alladina yabkhalun kun ganta a sabuwar aya ce ko a wata aya wasu malamai suka ce ta yiwu za iya fassara walladina ko alladina yabkhaluna dinnan ya zama badal ne na man man din da take cikin inda Allah madauki cewa inna Allah la yuhibbu man kana muktalan fakura Allah baya son waɗanda suka kasance kun ga an zo da muktalan mufradan fakuran ma mufrad to amma saboda man din nan suna ne min asma'i sharti ko yawwa kuma sannan suna ne zai iya kunsar akwai umumi a cikinsa kowa zai iya shiga wanda ya siffantu da siffar da aka ambata shi yasa yasluhu an yakuna ismul mausul din da yazo allazina yabkhaluna ya zama badal ne ma'ana inna allaha la yuhibbu allazina yabkhaluna an gane yawa wancan na farko halin su ne waɗanda suke girman kai girman kan ne ya hana su ba da haƙƙi sai sa suke rowa an gane abin yawa zai iya zama kuma jumla ce musta'nafa mubtada da khabar dinta yawa ya zama a iya kaddara masa hum sai ya zama wannan khabar ne da aka kaddara wa yani hum allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl mm, su ne masu rowa kuma suke umartar mutane da rowa a ah, rowa kun san halin kun san ma'anarta ko yawa a shar'ance a istilahin malamai suna cewa shine man'il huquqi alwajiba hana dukkan abin da yake wajibi ne ka ba da shi shi ake cewa rowa har wasu suna cewa bambancinsa da ashuh shukhi shine in ba da mustahabbi wannan a fassarar wasu malaman amma dai fassara dai da tafi da malamai suke yawan ambata har malam ibn qayyim ya yi wannan magana mai tsawo yana cewa bukhul shine mutum ya hana abinda ya cancanta ko ya ba a kansa ya bayar na haƙoƙi shuhi kuma shine kwaɗayi tsananin kwaɗayin a bashi yawwa shuhi shi ke haifar da bukul in mutum ya siffantu da tsananin kwaɗayi to kaga zai hana ba zai bada abin da ke tare da shi ba don haka abubuwa ne guda biyu dukkaninsu suna tafi da juna wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun hmm, Allah tsare mu Mm, to na alaikun su mm, na shi ne ma'anarsu shi ne dai wannan hadithin man an wahafin man ma inda indahu wa yas'alu an yi an yu'tuhu shine hati eh man an wa in an ci mutum ya hana abin da ke tare da shi sannan kuma ya rika cewa kawo kawo ma'anan hati shine kawo mm, da duk wannan dai fassarar bukhul da kuma shuhi ne daga cikin eh, wato sharrin ayoyi dai da yawa sun zo a cikin alkur'ani akan hani akan rowa Allah subhanahu ta'ala yana faɗa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله من أبكي يا وأن هلي mummunan hali ne mutum ya zama wato marowaci baya so ya taimaka wa mutane ga kuma wannan ayar can a cikin ah, hadisan manzan Allah sallama kuma shi ma kun ga yi addu'a ta neman tsari daga alham wal sannan kuma ya hada da al'adi wal sai kuma ya hada da aljubun sai ya hada shi da albukul har ma na ibn qayyim ke cewa ka duba ka ga yadda aka hada kowanne da jinsinsa an hada alham da alhazan duk wannan damuwa ce alhamdu shi ita ce damuwarka ta yanzu hammi abin da yake ya dame ka yanzu kana ta tunani a kansa da shi da zammi alhazan kuma abin da ya gabata ya wuce eh, abin da ya wuce kai ta damuwa a kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga wannan al'ajiz sai aka hada shi da alkasal karaya eh, da karaya da kasala tare suke yau wannan na haifar da wannan wannan na haifar da wannan sai kuma aka hada aljubun wal Yauwa yawa har malamin kan yake cewa al shine hana abin da yake na dukiya aljubun kuma hana abin da yake na jiki domin idan mutum matsoraci ne ba zai fita inda zai za a ake neman a yi bajinta ba saboda shi matsoraci ne ba zai miƙa jikinsa wajen jihadi ba an gani? yawwa to bukul malamai suna cewa kamar da malam usaimin ke ammatawa zai iya zama malam bin taymiya ma ya faɗa cikin fatawa juzuyin sa na sha hudu yana ishara zuwa ga wannan aya ɗin yake cewa bukul zai iya zama ga dukiya mutum ya rowar dukiya akwai rowa ta ilimi eh rowar ilimi yawan dukiya ita ce da kuka sani mutum ya hana abin yake haƙƙi ne a kansa ya ba da shi ya ƙici da iyali hmm. akwai masu yi wa iyalansu rowa ko hmm. ya tara ya tara ya tara iyalansa kuma suna cikin wahala hmm. baya eh, ba su abin da zai ishe su na ci da sha da tufatarwa wani biyu na cikin bukul ga ko kuma bukul na ilimi rowar ilimi malami ya ɓoye gaskiya ko ya ƙi karantarwa ya zauna kawai ba zai karantar da kowa ba ba zai ilmantar ba ba zai amfani mutane da ilimin da Allah ya ba shi ba kun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da aka tambaye shi akan ilimi sai ya boye ko uljima bil jamin min anna mm, duk mutumin da aka tambaye shi akan wani abu na ilimi sai ya boye ya ki to za a yi masa linzami da wutar jahannama ko da linzami daga wuta Allah ya tsare haka wannan shi ma yana ciki akwai ruwa kuma ta jiki ƙin taimakon mutane a lokacin da ake neman taimakonka kana gani wani zai fada rijiya ka ƙi zuwa ka taimake shi gidan wani zai lalace zai fadi a ƙi zuwa a taimaka masa wani shi matsayi na cikin bukun ce sai kana da kuɗi ne kake a a'a da jikinka ma da ƙarfin da Allah ya hore maka idan mutum bai taimaka ba ya auka cikin wannan bukun akwai nau'o'i dai da yawa na wannan bukul wanda duk suna shiga ciki duk abin da ya kamata ka yi shi ka ƙiyinsa to ka yi rowa akwai bukul har yanzu na salati ga manzan Allah sallallahu alaihi mutum ya ƙi ko idan aka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi mutum ya ƙi masa salati sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan marowaci ne yana cikin manyan marowata a kira manzan Allah sallallahu alaihi ba kai masa salati ba da haka dai ma'anoninsa suna nan da yawa kuma wannan umumin da ya zo a wannan ayar to duk waɗannan sun shiga duk da dai ya shafi maganar haƙoƙin da aka ambata to amma allazina yabkhaluna ba a ce bi amwalihim ba ko ba a ce fi alhuquqin da aka ambata a baya ba to wannan ya mai da shi ammi a kowane babi mutum ya rowa wannan hukunci zai haushi Allah tsare mu rowa kamar da malamai suke ambatawa tana da asar wanda yana da kyau mu ji su zai amfane mu don mu kiyaye daga cikin in an ce asar abubuwan da rowa takan jawo daga cikin sharrin da rowa ke jawowa Allah yana sanya idan mutum marowaci ne ya yi hasarar duk wani lada da ake baiwa mai taimakawa mutane mai infaki haka ne ko wannan ya ishe shi musifa ladan da ake samu in ka ba da taimako duk mutumin da yake kin ba da taimako ai kaga ba zai same shi ba wannan asar ne daga cikin waɗannan manya-manyan asar nan ce asar ana nufin eh, abin da abu ke jawowa result sakamako yawwa sakamakon yin rowa daga cikinsu akwai wani. daga ciki kuma akwai raunin imani rowa tana jawo imanin ka ya zama mai rauni saboda ne duk marowaci to mai mummunan zato ne ga Allah kun yadda duk marowaci baya kyautata wa Allah zato yanzu ku duba waɗannan ka karanta wannan ayar a nitse da Allah allazina yabkhaluna o sannan ne wa ya'muruna an-nasa بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله duk wannan sifofin nasu ne suna yin rowa da abin da Allah ya ba su suna yin umarni a yi rowa in sun ga za ka taimaka ma za su zai sai ma'anin da Allah ka kyale waɗannan da Allah ka ɗan kiyaye abinka amfanin iyalinka kaga sun yi umarni da rowa kuma wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi da Allah ya ba su na falala suna ɓoyewa ba sa so a gani don kar a zo a roƙe su kun ga a cikin nan an ce ma ata humullahu Allah ne ba su ka kalli wannan a nan darasin yake yawwa suna ɓoye abin da Allah ya ba su kuma wannan in sai Allah siffanta shi da min fadlihi daga falalarsa falalar Allah sai ya baka idan kuwa mutum yana rowa to yana munana wa Allah zato kamar ba shi ya bashi ba ko yana ganin idan ya bayar abin zai kare ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin ba sadaka ba ta rage wani abu na dukiya sadaka ba ta rage wani abu na dukiya kai physically zaka ga kamar wani abu ya rage amma albarkar da take ciki kuma mun sha magana ma ba iya albarka ba ce physically din ma ana dawo ma da shi tunda akwai mala'ika mai addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa to me wannan khalafan ne ma'ana Allah ka me masa abin da ya bayar to me waɗannan kuwa ba iya maganar ladan lahira bane har a duniya Allah subhanahu wataala zai me maka abin da ka rasa daga cikin sakamakon ya sunanta sunan ma ba daɗi har na manta rowa daga cikin sakamakon rowa shine mutane za su ƙika za ka samu ƙiyayya daga mutane tana haifar da mutane su ƙi marowaci haka ne kuma haka mun duk mutumin da ke marowacin na ga mutane suna ƙinsa sakamako ne za a wifaƙa ne yawwa ya ƙi ya taimakawa mutane saboda ya samu lada kuma mutane sai su ƙi shi fa huwa mabghudun sai sai ganshi cewa mutane suna kin sa har nasa na kusa ba sa san sa har sa buri suke ina ma ya mutu dan su gaji dukiya. ana yi wannan ko ba ai Allah kyauta ah, daga cikin sabubban har yanzu tunda natural result ne idan ka bayar za a baka to ashe rowa sababi ne na talauci kun yadda shi ma yawwa duk marowaci to kullum a cikin talauci yake kuma ka duba ka gani duk marowaci to a cikin talauci yake na farko yana da talaucin zuci da mummunan zato ga Allah sannan kuma wannan halin wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi har za ka gan shi za ka yi tsammanin mabukaci ne ka ce bari a ɗan taimaka masa saboda ya ɓoye falalar ya ƙi sa mai kyau don kar a gani a zo a roƙe shi ko ya ƙi cin mai kyau ya tsaya a rarrame yana tafe hale-hale ya ƙi kullum in ana neman mabarata za a iya lissafa shi a ciki saboda ya ɓoye bai nuna falalar ba bai bayar da hannunsa ba kuma ya baya gode wa Allah akan abin da ya bashi kaga kuwa wannan sai zama a idan mutane matalauci ne sai zama kenan dukiya tana hannunsa don ajiya kafin ya mutu a gaje ta ko duk wanda ya zama dukiya tana hannunsa bai amfani da ita ba har sai ya mutu a gaje ta to kaga lalle ya zama matalauci duk abin da ake amfana da dukiya a duniya shi dai bai amfana da ita ba saboda bai yi amfani da ita yadda ya kamata ba ai an fahimci wannan shi ma tsawuwa kuma mutum zai auka cikin sabo domin kun ga waɗannan abubuwa da Allah maɗauki ya ambata mana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana awamir ne ko ba awamir bane umarni ne kowanne kuma kowanne umarni wajibi ne ne wajibi ne a kula da iyaye wajibi ne a kula da dangi na kusa wajibi ne marayu wajibi ne miskine wajibi ne makauta wajibi ne ibnu sabil wajibi ne duka dai wanda aka ambata to duk wanda ko ya bar wajibi bai yi ba me ya aikata ya aikata haram ashe nan marowaci ya aikata haram kun yadda duk marowaci a cikin haram yake saboda ya hana haƙƙin da Allah madauki ya ɗora masa ya bayar daga cikin a sakamakon rowa har yanzu tana bijirar da dukiyar mai kuɗi ga lalacewa da yawan gobara da 'yan fashi a haura a sace shi sa ƙin ba da zakka ke jawo a yawaita yin gobara a yawaita sace-sace duk wani bala'i da zai hau kan dukiya na iya hawa kan dukiyar marubuci domin babban abin da ya hana dama shine haƙƙin Allah subhanahu wata'ala to haka nan in ya hana haƙƙin wato sauran bayin Allah duk yana jawo sannan rowa sababi ne na tonon asiri kun ji kuma wani abu eh. idan mutum marowaci ne to Allah yana sa aibobinsa su rika bayyana idan kuma mutum mai baiwa mutane ne sai kaga Allah yana suturta masa wannan addu'a da mutane suke yawan yi Allah ka rufa mana asiri ko in an maka alheri ka ce Allah rufa asiri ai tana tafiya Allah madauki yana karɓar duk mutumin da yake bayarwa sai kaga Allah ya rufa masa asiri dama me mutane suke nufi ba haushi yake nufi da rufin asiri ba a ganka kana roƙo ba ko kuma sannan ba a ganka cikin takaici ka tafi nan bashi halai halai kana cikin wahala ba wani ma bai san baka da shi ba a halin baka da shi saboda mai saboda rufin asirin amma shi marowaci haka Allah yake ta tona masa asiri ba iya akan maganar dukiya ba a dukiyar dama tunda ya ki cin mai kyau ya ki shan mai kyau asirinsa ya tonu a matsayin wulaƙantacce ko ba ba bane sannan kuma wasu aibobi da yake a ɓoye su ma duk sai kaga Allah maɗauki yana sanya mutane suna fahimtar su Allah maɗauki dai tsirin. Hmm. wato hali dai mummuna ta kowane ɓangare, ko an lissafa waɗannan irin a asaɗin ko ba a lissafa ba ba shi da kyau sannan za ka ga mutum marowaci kullum baya rabuwa da kasuwa da wurin kwaɗayi da wurin neman tattarawa kuma dama mun san kamar da malmuti annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa kasuwanni matakarar shedanu su haddare wani zai kai a can haddare wani sai ya kusa kwana ya yi wa iyalin rowar awoyin da za su zo su yi yar hira su ga mai gidansu su ji daɗi yana can yana can lissafi wani ba zai dawo ba sai kowa ya bacci a gidan sassafa kuma yana asuba ya tafi ba a karya da shi ba ba a ci abincin rana da shi ba a ce a aika masa ma sai ci a'a sai ɗan rogo a shago ya ci jiki azaba aljihu azaba iyali azaba kun ga babu zancen jin daɗi a rayuwa na irin waɗannan mutanen Allah ya tsare sannan ita rowa hali ne da yake tare da wasu halayen daban ba hali ne da yake tsayuwa shi kaɗai ba rowa tana tare da jahilci ko saboda da mutum ya san ilimi na abin da Allah ya tattali ga mai bayarwa ba zai rowa ba haka ne rowa tana tare da hassada baya so ya ga wani ya fi shi don haka zai ce bari ya tattare ya tattare ya hana don bayarwa a fassara irin tasa tana jawo talauci kuma sai kullaci wanda yake kokarin wanda ya ga kamar yana ɗan tasowa zai zo ya zama daidai da shi hasada tunan ko ba su hasada ba da su uzzanni billahi da kuma wato mun faɗi wannan dama yawa mummunan zato ga Allah madaukaki da kuma da dukkan miyagun ɗabi'u za ka same su tare da mutumin da yake marowaci sannan ita asali marowa ba halin musulmi ba ce don babu addinin da ya kwadaitar da mutane akan kyautatawa ya zaburar da mutane akan a taimaka ya zaburar da mutane ya kwadaitar da su akan a karfafi juna irin addinin musulunci shi yasa kaga a musulmi akwai irin wannan saka'in taimakawa marayu da waɗannan ayyuka da ake taimakawa makauta taimakawa mabukata da sauransu a sauran addinai za ka ga kullum malaman addinan wasu addinan ba musulunci ba sai dai kaga suna kwaɗaitarwa a kawo a kawo musu a biya tisis a biya kuɗin shiga coci da kuɗin meye kuɗin meye kuɗin meye amma a taimakawa wasu sai dai kaga wasu daban masu kuɗi in za su mutu ko su yi wasiya a biya abin nan scholarship ga yara ko makamancin wannan amma irin personal gift haka kawai mutum ya ɗauko wani abu daga aljihunsa ya baka ungo wannan a sha ruwa ko ungo wannan a yi kaza waɗanda ba musulmi ba san wannan ba al'adar su bace shi sa har mamaki suke in kai musu kun taba kula wanda duk yake zama da ƴan wasu al'adun da ba irin musulmi ba zaka ga zai ma wani sai kusa faɗuwa kamar ya masu jada in kai masa taimako saboda al'adar su su ba a yin haka kowa kawai yana cin abin da ya ɗane sai ka yi gumin abin da ka ci da gumin ka shi kawai kake ci ciki Allah zai kyauta harkar wannan zai zance kan rowa yana da yawa kada shi mana lokaci da yawa wannan ya wadatar Allah raba mu da rowa Allah ya kuma nesanta mu daga halayen marowata Allah hore mana da za mu taimaka wa kanmu mu kuma sauke nauyin da Allah maɗauke ɗora mana na wajibi na haƙoƙin a dukkan waɗanda aka ambata a wannan aya. Allah maɗauki ya ce allazina ya bukhalu na'una yamna'una ma alaihim min al-huquq wajibati wadanda suke hana abin da yake kansu na haƙoƙi wajibai wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suke umartar mutane da yin ruwa bi aqwalihim wa af'alihim ko da baki ko a aikace su hana mutane wa yaktumuna ma ata'umullahu min fadlihi kuma suna hana ai suna abinda Allah maɗaukaki ya ba su na falalarsa ai min al-ilmi alladhi yahtadi bihi ad na daga ilimin da fatattu suke shiriwa da shi wa yastarshidu bihi al-jahilun jahilai suke samun da wato haskaka musu hanya fa yaktumunahu anhum sai su boye nan malam ya tsaya saboda yana sanya karfafi wannan fassarar umumin rowar komai na shiga ciki yawa musamman shi sa ya fara da rowar ilimi Hmm. lalle yana daga cikin eh, laifi babba mutumin da Allah ya hore masa ilimi ya yi rowarsa eh, rowar ilimi rowa ce wadda ta cancanci wannan wa'idi da aka ambata mutane suna son a shiryar da su a nuna musu tafarki madaidaici mutum ya zauna wani ma za ka za ya koma abin da ake a garinsu shi kawai zai yi ce shi baya son ya saba da mutane to wannan gara a ce ba a ba shi ilimin ba domin ilimin amfaninsa dama shi ne ya aikin annabawa da shi annabawa kuma dama ba su zo mujamala ba ba su zo mudarati ba yawwa sun zo su gaya wa mutane gaskiyar da Allah maɗaukaki ya aiko su da ita ne ko mutane suna so ko ba sa so Idan eh, mutumin da dama shi a fahimtarsa ilimin addini shine kawai kar a saba da kowa a zauna a ta shiri da kowa kawai kar a ce maka mai laifi to gaskiya bai fahimci aikin annaba ba bai fahimci ilimi ba hmm. wajibi ne a tsangwame ka wajibi ne a faɗi baka kyauta ba wajibi ne ka samu makiya wajibi ne ka san wajibi ne kawai wasu su ji ba sa san abin da kake yi haka annabawa suke to in ya zama tsoron zargin mutane ne zai sa ka ki faɗin gaskiya to lalle za ka shiga cikin waɗannan mutane da ake cewa marowata sannan yace wa yuzhiruna lahum min al-batil ma yaqulu bainahum wa bain al-haqq kuma suna suna nuna wa mutane abubuwa na barna waɗanda za su iya shigewa tsakaninsu da fahimtar gaskiya to kaga wannan ma laifin nasa ya wuce eh, bayan ƙin nuna wa mutane gaskiyar har kuma a riƙa nuna musu ɓarna wannan yana da cikin mummunan aikin malaman wato malaman banza malamai waɗanda suke malaman duniya waɗanda abin da ya dame su shine kawai su samu abin hannun mutane kuma ba su damu da cewa mutane su ɓata ba su abin da ya dame su mutane su girmama su in dai kun girmama su to shi kenan kun gama aikinku amma a girmama Allah bai a ya dame su ba to wannan yana daga cikin kuma aikin da akan samu a gun wato malamai waɗanda suka karkace suka shiga hanyoyi na bidi'a suka bar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dole za a sa su a cikin marowata domin mutumin da zai zo ga gaskiya ga littattafan da gaskiya ce a ciki ga ƙur'ani ga tafsiransa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a koya wa mutane ba an ki a koya wa mutane sallah mai kyau an ƙi a koya mutane halaye da ɗabi'u masu kyau an ƙi a haɗa mutane da Allah an ƙi karanta Bukhari da Muslim da Turmizi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Maja da Muwatta na Imam Malik da Sunan Darimi da Musnad na Imam Ahmad da sauran manya-manyan littafai dai na sunna an ƙi koya mutane an tafi sai koyar da falalar shehuwa ne da karamar shehuwa ne, don a samu girmama wani kuma wani har abada kullum aikinsa kenan ba zai koya mutane tsarki da alwala ba wannan su ma suna cikin alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli li'anna min a'zami ma ata Allah tabaaraka wa ta'ala an-nas min fadlihi huwa al-ilm mafi girman abin da Allah madauke bai wa mutane na falalarsa shine ilimi ilimin nan na addini da aka karatu to lalle a sa mutane a ilmantar da su ɗan adam fa ba a aje shi a gaban ka dan ya bauta maka ba ɗan adam ya zo ne dan ya bauta wa Allah Allah da ya hore maka ilimi to ya hore maka ne dan ka nuna masa yadda zai bauta wa Allah daga kar a haɗa ɗan adam da san wani ya wuce iyaka wajen san wani kullum abin da ya dame shi san wane da san wane da san wane ba san Allah ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba har ya wuce iyaka wajen san san waliyan Allah san salihan bayi san mutanen kirki san malamai wannan umarni ne na Allah lalle mu so junansu mu so junanmu muminai kamar da Allah madauke faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai maza da muminai mata sashen su ta sashe ne don haka wajibin mu so juna amma san kada ya wuce iyaka ya kai ga ana kuma bautar juna an manta da haƙƙin Allah an fahimci wannan yawa sai ce fa jama'u bainal bukhli bil mali wal bukhli bil ilmi masu rowan nan sun hada abubuwa biyu rowa da dukiya da rowa da ilmi wa bainas sa'i fi khasarati anfusihim wa khasarati ghayrihim da kuma kokari da suke wajen hasarar kansu ma'ana su su yi hasara wani ma wanda ba su bai hasara wannan daga ina ɗauko ta wa ya amuruna nasu bilbukul yawwa hum bakhilu su sun yi rowa ko wa amaru an nasa bilbukuli kaga su da suka yi rowa sun yi hasara da suka kuma umarci wani ya yi rowa to shi ma sun sa shi hasara wa hadhihi hiya sifatul kafirin wannan sifofin kafirai ne فلهذا قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا للي مني تتلن عذابا تولا أنساوا لكافرين كما Usman Misna cewa wannan aya tana ishara ne zuwa ga munafikai wasu suke ga kafiran Makka amma zance mafi karfi ba kafiran Makka bane wannan aya madaniya ce bayan hijira bayan hijira kuma ihtikaki da aka yi da mushrikai har a yi zancen ɗabi'unsu da halayensu kamar da ibnu ashur yake faɗi ba a same shi ba don haka ta fi maganar akan munafikai kuma munafikai dama su ne masu wannan halin ko ya ladina yaquluna la tunfiqu ko alaman inda rasulillah kun ga wannan halin ne dama can ne naka mai cewa kada a yi mai umarni da rowa to dama wannan halin munafikai ne ba halin muminai bane kuma ba halin waɗancan kafirai bane ko da halin su ne to ba su ake magana ba wannan nassi ne kenan ashe akan cewa munafikai kafirai ne ko ba ku gane ba yawwa tunda halin su ne yawwa munafikai kafirai ne kuma dama munafikai kafirai ne ba ina nufin mai halin munafikai na gulma hmm, da ayyukan eh, binnan annifaqul asghar ba su ake nufi ba النفاق الأكبر الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام تقول سوء أكين فيه هم دام وانا أي كافرين يوه منافقين بس تقوى زمان ما في إيمان إذا ألا بشيسا ألا من إكياء أنبتا آية تقبى آه، الذين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فيسهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أجن كما هنا دام ما تتوى san munafikai yawwa to mu sai ce wa a'tadna lil kafirin azaban muhina ai kama takabbaru ala ibadillah kamar yadda suka yi girman kai bisa bayin Allah wa man'u huquqahu suka hana haƙoƙin Allah wa tasabbabu fi man'i ghairihim min al suka sabbaba wasu daga cikinsu suka hana su min albukuli na rowa ma'ana saboda rowarsu yawwa saboda rowarsu wa adamin ihtida'i da kuma rashin shiriwarsu to wannan abin da za a azabtar da su wuta ce a hanahum bil azabi sai Allah ya kaskanta su da azaba azaba da kuma al'alim wal khizi azaba mai radadi da kuma kaskanci dawwamamme mun ga sakamakon mai girman kai shine kaskanci kun fahimci abinda aka kawo a nan wurin na darasi waɗancan daga cikin halayensu ba Allah ya mana inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan faqura al-muhtalu huwa al-mutakabbir ko yawa mai girman kai to mai girman kai me ya kamata ya samu a sakamakonsa shi sa aka ce wa atadna lil kafirina ba a ce azaban alima ba sai aka ce azaban muhina saboda muhim din anan ana bukatar ta ma'ana kalmar muhim da aikin da za ta yi ina masu girman kai ina masu jabbairanci ina masu wulakanta mutane a duniya ina masu rowa to yau kun zo babu dukiya kuma sannan ga azaba azabar wace iri mai kaskanta ku bayan ku ko masu son girman kai ne kun gane mai fasara yau shi sa aka yi amfani da عذابا مهينا أنا كفت أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم فإياذا بك اللهم من كل سوء يا ألا من القرآنك لقوان ممونا أبو ألا كتعلم من جبال الفعدي فنم أكا كرن دون نقول ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة sannan sai Allah maɗaukaki ya ba da labari dangane da taimako da kashe kuɗi da kashe dukiya da ciyarwa wadda ta fito daga mutum sakamakon riya da jiyarwa wanda ya yi domin mutane su yaba masa wa imani bihi wa imanin bihi da rashin imani da Allah faƙala sai Allah ce wallazina yunfiquna amwalahum wannan wawun ta atsafi ce ma'ana wadan bayan kun ga dai sai da aka faɗi wa'idi ko wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kai ka ce an gama zancen sai aka sake cewa wallazina yunfiquna daga cikin siffofin waɗancan dai su ne dai munafikan nan alladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas ko kuma duk wanda ya sifantu da hali irin nasu masu ba da dukiyar su ri'a an-nas dan nuna wa mutane shine ri'a an-nas daga riya domin asalin riya da magana daga ido ne sum'a kuma daga ji yawa kai abinda kai domin mutane su gani ko kuma sum'a abinda kai don mutane su ji sun yi wannan ai liyarauhum don mutane su gansu wa yamdahuhum kuma su girma su yaba musu wa yu'azzimuhum kuma su girma masu dan haka suka bada dukiyar su wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah ba kuma ba su imani da ranar ƙarshe ba ai laysa infaquhum sadiran an ikhlasin wa iman billahi su ba wato ciyarwar da suka yi ba ta fito daga zuciya zuciyar da yake akwai ikhlasi a cikinta da kuma imani da Allah wa raja'a thawabihi da kuma sa ran da kuma kaunar samun lada a wurin Allah ba wannan ba shine a gaban su ba hmm. su ba su ba da dukiyarsu don su samu a lahira ba hmm? wannan shi yasa kuka ga aka hada wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir domin fil yawmil akhir yawmil akhir ita ce mai ita ce yawmul din yawmul jaza ita ce ranar da ake ba mutane sakamakon aikin su idan mutum ya hana ya yi rowa kuma ya zo ya bayar don a yaba masa malamai suna cewa shi marowaci yayin da ya bayar abin da shi mai riya duk wanda yake ya ba da dukiya domin riya to shi ma hukuncinsu ɗaya da marowaci ko ba ne ba domin shi mai riya yayi ne domin a yaba masa sannan kuma tunda neman yabo ya ce, zai iya zuwa wurin mawadaci ya bashi in ko je ba mawadaci kaga bai bai wa mabukaci ba to wannan ita shi ruwa da ko ko ba gane ba tunda ya ɗauki dukiyar ya kai inda ba a bukata ya bar inda ake bukata to ya yi rowa a inda ake bukata nan kuma ya zo ya bayar a inda ba zai amfani ba saboda shi imaninsa na iya duniya ne so yake a faɗa kuma an faɗa ku tuna hadisin abu huraira da musulmi ruwato na mutum uku da za a fara rura wutar jiha da su kullum muna zancensa in ana magana akan ikhlasi ko yawwa na farko za a tambaye shi akan maganar me yayi Allah ya ambata masa ni'imominsa Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza ce iya Allah sai ce to kai kuma me kai sai ce ya Allah ka bani ilimi na yi aiki da ilimin nan na ilmantar da mutane sai Allah ce ƙarya kake ka yi ne domin a ce maka mala kuma masu faɗa sun faɗa a duniya an gama sai ba da umarni sai a jefa shi a wuta ta fuskarsa a jirmasa shi a wuta na biyu a tambaye shi kai kuma bayan an gaya masa shi ma ni'imominsa shine arrafahu ni'amahu Allah ya gaya masa ni'imominsa fayarifuha kuma ya san su ita iya Allah na gane an mun kaza an mun kaza sai a ce to kai kuma me kai da wannan ni'ima sai ce ya Allah ka bani dukiya dukiyan nan ba inda ban ci da ita ba duk inda na ji min wujuhil khairi na bada kaza an yi kaza na daunoyin kaza na daunoyin kaza sai Allah ce ƙarya kake ka bayar ne dan a ce maka mai kyauta mutumin kirki wa qad qila kuma an fada to shine wannan الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي لا يرجون من الله ثوابا الذي يعطيه الله تبارك وتعالى يوم الجزاء ساكمكو أن الله يكي باير وأكين إنفاق إيرانا ساكمكو وطوران الله رح باقى بس يدد شيبا بس إيمان بشيبا سبود بذات سامو الله تعلم نأكو كنساني شيني وان دا أكا كشيش وجن جهادي shi ma Allah maɗauki zai gaya masa ni'imominsa ya ce Allah kai min kaza kai min kaza a ce kai kuma mai kai ce ai ni na yi bajinta sosai a wurin yaƙi har a yaƙin ma aka kashe ni na shahada duba ku gani shahada mutum ya riya a kanta ya raba rayuwar safa ya bayar har usman ne suna cewa wannan har akwai mamaki a ciki domin shi da mai ilimi ko da mai dukiya ma'akul a hankalci za ka iya cewa eh, za a iya karɓa a hankali ya ba da ilimin don a ce malam saboda faɗin malamin ta amfani shi a duniya ko ila ya samu duniya ma da malam ɗin yawwa na biyu shi ma mai dukiya faɗin mai kirki ne zai amfani shi ƙila ya sababa masa ya ƙara samun dukiya amma mai istishadi fa wanda ya je har aka kashe shi a yaƙi kuma ba dan Allah ya fita ba wacce riba ya samu bayan an faɗa ko faɗar ma fa bai ji ba ko ba ku gane zancen ba lokacin da aka faɗa in ka a iwane kaza da kaza to shi ya bar duniya don haka bai ji daɗin faɗar ba ta wannan ba ƙaramar hasara ba ce Allah ya tsare mu daga yin abu ba don Allah ba to ne yake cewa ai ah, wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir mun karanta wannan ko ayyuka fa hada min khutuwati shaytani wa amalihi wannan lallai yana daga cikin zambiyoyin shaiɗan, da hanyar shaiɗan, da ayyukan shaytan allati yad'u hizbahu ilaiha wanda shi shaytan din yake kiran mutane zuwa gare su li yakunu min ashabis sa'ir dan su zama cikin wato ɗan wuta kullum ka tashi za ka yi aikin kirki sai ka ji wani ya laɓaɓo a zuciyarka ana ce da Allah ka bari waɗannan abubuwan ba kai ne farau ba kuma ba kai ne karau ba ai mutanen nan fa wani lokacin ma fa wallahi ƙarya suke masu neman taimakon nan abubuwan nan suna nan da yawa fa kai ma kuma ka taimakawa jiya nan ka taimaka ka kyale su man yau to shedan ne ka san shedan ne yana cikin alfazin allazina ya'muruna an-nasa أي الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يوه شيء أن يمسوا ويأمرون الناس بالبخل يا ظلم يأمر شيء ندا كيروح ذاك كركي تاء هذا شيء دم شيء دم فا بيتقى باك شاور كيركي با duk shawarar da ya baka don Allah ka tuna cewa tasa ce ka bar masa kayansa shi rantsuwa yayi a gaban ubangiji cewa sai ya halaka ka ba zai bari ka shiga aljanna ba haka duk abin da in ka ji kana shirin aikin alheri allah ko ana ce maka ka bari to shine yazo iblis ne dan lis mazza maza ka rabu da shi ba iya abin da ya shafi rowa ba tashi kai za ka yi nafila sai ka ji an ce abba ko ma'aida zuma kayi da yawa to wallahi shine kar ka raba biyu shine kawai duk alheri in za ka aikata don me wani zai zai ce maka karka yi kuma a zuciyarka zai zo maka ba da wani abu ba sai ce da Allah karka yi ka dan huta ai ka gaji ka farka za ka yi sallah sai ce dan lokaci da saura sai ka kalli agogo suka ce to barin ƙara zuwa anjima shikenan sai ka ji sami Allahu liman hamida magana ta ƙari Allah ya kyauta mu je ah, yace wa sadarat minhum بسبب مقارنته لهم كما وأنهم أبوبوا سنفتو مسني سبودا قواموا لسكي بشيطان yana tare da su shine karininsu yawa shine karininsu shi yasa Allah madaukake yake cewa wa man yakunu ash-shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina yawa shi yasa yake bi sababi muqaranatihi lahum ilaiha ko wa arzahum ilaiha kuma saboda ya angiza su ya ziga su su je su aikata wannan abu fali hada qala sai sa Allah mu dake ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda shaytan ya zama shine abokin sa shine colleague din sa shine zamil din sa ko shine kuma me abokin zama abokin shawara abokin tarayya ne hmm? kuke so a zamanin yanzu na zai zuwa hausar zamani yanzu ba da yawa mu ba mu iya ba wani hausar samari ya suna aboki ne ba da wani sabon suna ne na gari hmm? a'a da su daban wannan wata harka ce can kuma allah ya tsari to shi kenan ko ne wanda dai ya zo ya makale maka kuna tare da shi yau da kullum abokin shawara abokin tattaunawa to in ya zama shaidan shi ka bai wannan matsayin to tir da shi shaidan a matsayin aboki baka dace ba hmm, ka yi hasarar aboki shi yasa yace wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina ay bi'sa muqarin was-sahib tir da aboki da wanda zai zama yana abokantaka da kai yana zama tare da kai yana musahabarka allazi yuridu ihlaka man qaranahu wanda kullum shirinsa shine halaka ka yanzu inda kowa ya san irin shirin da shedan yake masa dan Allah zaka zauna da shi ai ba zaka zauna da shi ba domin idan mutum misali kana tare da wani abokinka sai ka ce wallahi an binciko an gano cewa ba ka da maki irin wannan an bincika an ji irin wayoyin da yake yi yana shiryawa da wasu mutane za a zo a cuce ka an bincika yana nan yana kintsa maka makirci iri-iri zai cuce ka don Allah za ka ci da zama da shi to shi kuma wannan fa you have been warned beforehand tintini Allah ya gaya maka cewa shi ɗin tintini ya yi rantsuwa a gaban ubangiji cewa sai ya cuce ka ya rantsi da Allah cewa ba ka shiga aljanna ba kuma a ce kuma har yanzu kai kana tare da shi ai kai ne ka kyauta wa kanka ko ba haka bane ka fito ya raka ka nan ya raka ka nan shine abokin hira ka shine abokin shawara wala baka kyauta wa kanka ba don in ka ga mutum ya halaka to shi ya halaka kansa yadda su zauna da shedan to sai ta ai bi'sal muqarin wa sahibi alladhi yuridu ihlaka man qaranahu wa yas'a fihi ashadd as-sa'i kuma yake dawainiya matukar dawainiya wajen lalata shi da halaka shi fa kama anna man bakila bima atahu Allah kamar yadda duk mutumin da ya rowa da abin da Allah ya bashi ya hana abin da Allah ya bashi na falalarsa wa katama ma manna bi illahu alaihi ya koyi abin da Allah ya yi masa na baiwa afin asimun mukhalifun li rabbih duk wanda ya waɗannan mai saban Allah ne mai zunubi ne kuma ya saba wa Allah ya saba wa ubangijinsa fakazalika man anfaqa hakanan duk mutumin da ya bada dukiya wata abada li lah kuma ya bauta wani wanda ba Allah ba ya ba da dukiya ba dan Allah ba shine ma'ana idan kai dan mutane su yaba maka ta abada li lah shi yasa ai riya ta zama shirka duk mutumin da ya riya to shirka yake sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta a cikin shirka wanda yake ba ta kafirta mutum wato karamar shirka amma in ba haka ba shirka ce kuma ita karamar shirka ta fi duk wani zunubi girma ko ku yadda ba duk girman zunubi to ya tafi ma'ana duk shirka karama inda a ce abu shirka ne to gara waɗancan da shi ko da ita ma'ana sama take da waɗannan manya-manyan laifuffuka wata abbada li rila fa hu asimun to shi ma wanda ya wannan wato mai laifi ne asim mai sabo ne li rabbih mustawjibun lil uqubati ya sabbaba wa kansa ya jawo kansa uquba anna Allah innama amara bi ta'atihi domin ko Allah madaukaki kawai yayi umarni ne da yi masa da'a wa imtisali amrihi kuma abi dokokinsa ala wajhi al ta fuskar ikhlasi in ba za ka bi ta hanyar ikhlasi ba to sakon ya fi sauki da a ce kai kuma ba dan Allah ba ko ba gane ba yanzu da wanda ya yi rowa da wanda ya bayar ba ya bayar domin a yaba masa wanda ne yafi wanda ya rowa yafi ya fi sauki shi ya tsaya iya haram shi kuma wancan ya tafi ya shiga shi ya shiga shi shirka to shine amana to ina ga wanda kuma ya hada duka Allah ya bashi ya hana yi umarni kar yi kuma da ya tashi bayarwar sai bayar dan a yaba masa kai a'udhu billahi wannan hasara ba karama bace sai shi eh, menene كما قال تعالى كما بألا من أكيشي وما أمروا إلا ليعبدوا الله بقى أمر شيء سيدا قومي بقى نم حصرني أمرني دعك باكو كوي شيني سبوتا وعلا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سنة ما سوء ألكك الديني قليش سنة ما سوء ألكك الديني قليش فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب والنم abinda mutum ya da ikhlasi shine aiki karɓaɓɓe kawai wanda me shi ya cancanci a yaba masa kuma ya cancanci Allah ya bashi sakamako ya bashi lada falihada hasa ta'ala alaihi bi qawlihi don haka shi yasa ma Allah ya yayi kwadaitar a kansa yace wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir وأنفقوا مما رزقهم الله وكان him بهم in allah الله mu gobe sai zama akan wannan zamu tashi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da rowa Allah ya bamu halaye na ƙwarai Allah kuma ya tabbatar da mu a tafarki madadaci wa asiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau